ولا إن شاء الله تعالى بلد الجمعة بلد الجمعة بلد الجمعة إن شاء الله تعالى زام شغل كتاب اليوم في أساس ذاتي أو أثناء أول مسلاتي بكم إن شاء الله وتعالى نشكر ما بين يوم سكولة ثلاثة شهور سلامة وانا يتمنى الجمعة وكما سمعت وجهها القرآن kuma kasancewar muna samun a da musamman a wannan musamman da wuraren karatun alƙur'ani da sauran ibada wanda ya shafi ƙiyamun laili musamman da kuma azumi da ake a tsawon wuni na kowace rana a wannan wata mai alfurma muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya samu dace Allah kuma ya sa duk abin da zamu iya zama a da kyakkyawan niyya da nufin Allah subhanahu wata'ala cikin niyoyin Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu da a dogewa akan aiki da shi alkur'ani mai girma da kuma sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ina ga a karatun da muka eh, mun tsaya aya nawa ne mun tsaya aya ta casa'in da biyu insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta casa'in da biyu a cikin suratul mu'minun a aya ta casa'in da biyu yanzu kan ba wani maganin darasi aya ta casa'in da uku za mu tashi insha Allah ta'ala darasi na mulka darasi na tara a cikin suratul mu'minun insha Allah ta'ala muna fatan Allah ya samu dace na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون نعم wannan ayoyi da farko muna ƙara godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya kawo rayuwarmu zuwa ga wannan wata mai alkurma wata Ramadan wadda muke ta a fatan Allah ya sa rayuwarmu ta je mun gode wa Allah subhanahu ta'ala da ya kawo rayuwarmu muna kuma fatan Allah ya sa mu yi azumi cikin yadda Allah yake bukata Allah subhanahu ta'ala ya sa mu yi dukkan ibada da za a yi wadda ya dace a ce bawan Allah ya yi Allah ya azurta mu da yin wannan ibadu kuma ya sa su zama karɓaɓɓu a gurin a gurin sa subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala sai qur rabbi imma ni ma Ka ce, ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam rabbi ya ubangiji imma turiyani ma yu'idun da mana za a nuna mu abun da aka yi musu alkawari na azaba a nuna mun abun da aka yi musu alkawari na bala'i Allah subhanahu wata'ala ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba irin nau'o'in azaba daban-daban da aka tanadawa waɗanda suka zaɓi saƙon Allah ta hanyar shirka da miyagun zunubai Allah subhanahu wata'ala ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin mai iraji annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tafi da shi an nuna masa a abubuwa daban-daban waɗanda suke na narkon azaba ga waɗanda suke ma'abuta wuta lokacin haka kawai a rayuwa ma a duniya na sallallahu alaihi wasallam an nuna masa wuta an nuna masa aljanna ya ga wuta ya ga wasu abubuwa na hannun azaba da bala'i da Allah su hana wata ya ya an nuna masa aljanna ya bayyana addu'a lokacin da ya ga azaba waɗanda Allah ya waɗanda suka saba masa hanyoyin abu da ba shi haka Allah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a yayi kuma yi addu'a yake cewa rabbi ya ubangiji fala taj'alni fil qawmi zalimin ya ubangiji kar ka sanya ni cikin mutane azzalumai waɗanda suka yi zalunci ta hanyar shirka haɗa Allah da wani da zalunci ta hanyar miyagun ayyuka waɗanda ba su cancanta a ce mutum ya yi ba makoma su ba ta da kyau don ka annabi sallallahu alaihi wasallam ke addu'a Allah kar ka sanya ni tare da su Allah subhanahu wata'ala ya ce wa inna ala an nuriya kama na'iduhum laqadirun lalle mu masu iko ne mu nuna maka abinda muka yi musu alkawarin samu na azaba muna da iko zamu nuna masu kuma Allah ya nuna wa Annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwa da yawa na a bala'i da azaba ga waɗanda suke suka zaɓi abinda ba daidai ba ga Allah subhanahu wata'ala haka Allah subhanahu wata'ala ya amsa maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun lalle mu masu iko ne bisa ga mu nuna maka abun da muka yi musu alkawarin zuwa. mana abun da muka yi musu alkawari za su samu in suka zaɓi saɓon Allah subhanahu wata'ala wannan za mu iya nuna maka wannan Allah subhanahu wata'ala ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwa da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha zawaliyal ard fara'aytu mashariqaha wa magharibaha Allah ya nade mun ƙasa naga bangon duniya ta gabar naga bangon duniya ta yamma kuma Allah ya mun alishir cewa mulkin al'umma ta zai isa inda na gani sannan Allah ya nuna masa abin da zai faru ila ranar tashin alkiyama daga ran da yake tsaye Allah subhanahu wataala yake nuna masa abu kaza zai faru kaza zai faru za a yi bangaren mutane masu sifa kaza a cikin al'ummar ka za a yi masu kaza a cikin al'ummar ka duka wannan Allah subhanahu wataala ya nuna wa Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya nuna wa Annabi sallallahu alaihi wasallam al-hawl wato tafkin al-kautsar Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi huduba yana tsaye akan minbari yake cewa sahabbai ya ga wato yanzu haka ya ga wuta ya ga aljanna ya kuma ga ƙarshen al'ummarsa wato mutane da za su zo a ƙarshen al'umma ga irin halin da za su ga irin ɗabi'un da za su har rige-rige da wawa akan kuɗi din nan sai da nan sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wadda ya tabbata cewa za a za a za a yi kuɗi wadda kawai har ma za a daina damuwa da ko halal ne ko haram ne kawai kowa da ya samu a ce kawai ya samu kuɗi kawai mutum ya yi gaba wancan ma ɗiba ya yi kwana duk wannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai da aka nuna masa ya ga wannan al'umma din ya ga karshen al'umma din ya kuma gaya wa sahabbai abin da zai faru haka Allah subhanahu wataala ya nuna masa komai kuma dama Allah ya ce yana da ikon nuna masa inna Allah ala kulli shay'in qadir na'am idfa' billati hiya ahsanu sayyi'ah hmm. نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن وراء Allah subhanahu wata'ala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam idfa'a billati hiya ahsanu sayyi'ata ka tunkuɗe mummuna da abun da yake shine mafi kyawu ma'ana annabi sallallahu alaihi sallam ya kasance ɗabi'arsa da halinsa ya sha bamban da na mutane la yajidu sayyi'ata bi sayyi'a baya rama mummuna da mummuna sai dai ya'fu wa yasfu yana yafewa yana yana hakuri ya afuwa shine Allah ke gaya masa idfa billati hiya ahsan sayya idan mutum ya munanta maka kai sai kai masa kyakkyawa wannan yana da wuya yana da wuya sosai don za ka ga mutum ya maka mummunan abu bisa ganganci musamman irin rayuwa ce in ba Allah subhanahu wataala ya kaddara mutum a zai yi hakuri mai matuƙar yawa ba zai kasa iya ɗabi'ar yafe don ana yin abun bisa ganganci wato wani tayi bayan bisa ganganci da da tsokana da duk wani nau'i na zalunci haka mutum zaka ga yama mu'amala sai da har zaka iya kasa yafe masa amma a ɗabi'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma yadda Allah ya gina shi akai shine idfa billati ahsanu sayyi'a in kaga mummuna to ka tunkuɗe mafi kyawu ka tunkuɗe mummunan da mafi kyawu wato da za a yi sa'a a ce wanda wannan daga cikin magabata eh, sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'in da salihan bayi wanda suka biyo bayansu yawanci suna kwatanta irin waɗannan abubuwa ba eh, kaga wanda ya munanta musu ya yi musu zalunci ya yi musu abubuwa amma idan aka zo sai ga sun yi haƙuri haƙurin kuma sai a haifar da alfai wannan abu ne ɗabi'a ce mai wuya a sabr wato haƙuri ala tahammulil aza wato mutum ya yi haƙuri ya jajirce a bisa cutar wanda wanda yake tare da shi yake masa mutum yana mu'amala da mutane balle ma a yanzu wadda yawanci son kai ya yawa haka mutum ya nuna ma shi son kai wani ma ya nuna ma zai maka dabara sai ka tabbata ka san duk abin da yake nufi kuma ka tabbata ya san da gangan yake kuma sannan bisa ganganci ke so ya zalunce ka amma wai da nufin zai ma dabara to duk irin wayannan abubuwa ne waɗanda kuma sannan kai din kana da rauni irin naka kai ma dan wannan zamanin ne don ka sai ga abun yana da shiga duhu sosai amma in an jure an yi haƙuri a tun kuɗin mummuna da samar da kyakkyawa wannan shine mafi alkhairi wani za ka ga yayi ƙarya ya ya tun kuɗe abu da yayi ƙarya a bisa haƙƙin haƙƙin mutum wadda a bisa wannan ƙaryin zai ginu wani a bisa yaudara zai ginu wani a bisa haɗinci zai ginu ya ha'ince ka ya kuma jajirce a kai ko ya zalunce ka ya jajirce bisa wannan zalunci amma ana buƙatan wai kai ka yafe mai wannan shine abin da alƙur'ani ya koyarwa wannan ɗabi'a ce mai matuƙar wahala amma cikin yafewan akwai ɗaukaka da daraja yana abu ne yafiya a lokacin da mutum yake da iko duk da cewa yanzu an wayi gari a in mutane suka samu mai yafiya saboda tsabar taurin zuciya da karancin imani to in dai aka samu mai yafiya to sai zalunci ya ringa karuwa a gurin wayansu ha hababin abin da zai yanzu kawai za ka ga ya haƙuri suke na sai ya ta fi dukiyar mutum suke na wai an san zai yi haƙuri to kaga wannan a in aka dawo abuna a babin tahdir idan mutane suka zama masu miyagun zuciya da bushewan zuciya da karancin imani ya halatta a samar da hanyoyi na horar da su domin a hana su halaka kaga ya kamata abunan mutum in yayi zalunci kawai a kamo shi ya biya ko mai shi ya ce ya yabe a ce to hukuma ba ta yabe a kamo mutum a tilasta shi ya biya a masa uba irin wanda ya dace da shi don mai don a hana mutane abin da ake ciki amma a yau an waye gari mutane in dai yafewa za a ringa yi har aka gane wani mai yafewa ne to shi na kare su ta halaka cikin amfani da dukiyoyinsa da abin da ya mallaka da wasu abubuwa wanda bai kamata ba to ya kamata irin wannan ko kuma jama'a waɗanda suke aka amince da su masu faɗa ajiya cikin jama'a ko ya ce ya yafe ba a yafe ba kawai dole a ta mutum ya dawo da abin nan amma alkur'ani yana holar da mu abin billati ya ahsanu sayya wa idan mutum ya maka mummuna abin malamai suna cewa babu abin da yafi alkhairi sama da wanda ya saba wa Allah a cikin haƙƙinka kai kuma ka yi biyayya ga Allah a cikin haƙƙinsa ana idan mutum ya saba wa Allah lokacin da yake mu'amala da kai sai kuma ka yi biyayya ga Allah cikin mu'amalan da kake da shi to wajen biyayya ga Allah za ka samu duk abin da Allah yake umarni yawanci alkhairi shi kuma duk lokacin da ka ga ya ma wani abu kawai dama ya zaɓi ya saba wa Allah ne a cikin haƙƙin Allah subhanahu wata'ala ya yi annabi sallallahu alaihi wa sallam la yajidu sayyi'ata bi sayyi'a sannan kuma Allah yana cewa idfa'a billati hiya ahsanu sayyi'a to a inda duk da Allah ya ce لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم in an zalunci mutum zai iya kai kuka ga Allah ko ya faɗi maganganu na tabbatar da cewa ya haɗa wannan wanda ya zalunce shi da Allah subhanahu wataala wannan ya halatta Allah subhanahu wataala ne ya faɗa cikin alkur'ani amma duk wani abu da ya mummuna za a iya kawar da shi da maye shi da kyakkyawa shine wannan abin da ayan ke karantarwa kenan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa mutanen makka domin da suke tsammani a wato ramuwa daga gurinsa bayan sun kore shi sun azabtar da shi sun azabtar da sahabbansa har ma sun kashe waɗansu daga cikinsu amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu afuwa ya yafe musu wani sa suka yi ta musulunta suka tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba maganar duniya yake ba maganar lahira yake kuma sannan ba a ga mutum irinsa ba ba su taɓa ganin mutum irinsa ba wanda za a yi masa dukkan harka ta zalunci da kiyayya da gaba da duk wani abu da suka yi amma yi gari ya iya yafe musu ba a yi tsammanin akwai wani dan adam da zai samu dama irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu dama amma ce kuma ya biyo abin da abuwa da yafewa don sun tabbata ba abin da ba su yi masa ba yasa wasu kawai da jin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama makka suka rinka guduwa wasu ka hau duwatsu wasu ka hau bayan gari suka zafi cewa gwanda su mutu a can tsuntsaye su cinye su a kan su shiga hannun annabi sallallahu alaihi wasallam sun dauka zai za a yi tattattakan su da makami ne har su mutu sun dauka irin abin da suka yi suka yi wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam irin su babban annabi sallallahu alaihi wasallam Hamza a kashe shi kuma a tsaga cikinsa a ɗauko zuciyarsa a abun nan duk waɗannan abubuwa da suka rinka yi sun ɗauka ranar zai su dauka suka gwammace su gudu su har rayuwarsu ta ƙare a can wato ya fi musu sauki sai aka wayi gari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya yafe musu idhabu fa antum khulaqa wanda suka gudu jeji sai aka ji ana gaya musu ha ku dawo wannan ba mu taɓa ganin mutum irin sa ba ku dawo kun ji abin da yayi ayya ya abun ya yafe shine idfa billati hiya ahsanu sayya to amma su da aka yafe musu sai suka kuma dawo yawancin suka yi ta musulunta suka musulunta suka rike musulunci riko na gaskiya wasu suka ga cewa a yanda da suke fahimtar annabi sallallahu alaihi wasallam da gabar da suke yi da shi sakamakon ya zo da addinin musulunci sai suka sai suka canja da ya yafe musu sai suka dawo kwata-kwata babu kiyayya babu gaba to mu yanzu za a iya in wani ya yafe din ma har yanzu da ƙiyayya tana nan gaban tana nan hasadan yana nan eh, da hasada da gaba da ƙiyayya sai dai kawai za a canja salo ne tunda ya gane wancan amma dai ya yafe sai a canja salo mu mu ka san ɗabi'ar mu idan ka karanta ta to a jahiliya ba a yi abin da musulmai suke yi ba jahiliya kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam abin da laraba suke a jahiliya to wasu abubuwa da yawa musulmai suke yi a yau ya fi abin da aka yi a jahiliya sanan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da alkur'ani ya kira mutane zuwa ga musulunci suka yi imani kafirai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ɗabi'ar kafirai ba sa yin abin da ɗabi'ar wasu musulmai suke yau domin ɗabi'an kafirai a wancan lokacin ba sa ha'inci kawai kafiri zai mu'amala da kai ba zai hayance ka kuma ko a yau ɗabi'an kafirai a sansanin gurare a duniya farare turawa za ka ga ɗabi'a ba maganin hayance ko ko ta ina kai mu'amala da su haka ɗabi'an kafirai yake a wancan lokaci abun kunya ne a ce mutum ya ha'inci wani a wajen mu'amala ma'ana a amince da kai cewa wannan abun ana ga kawai zai tsira in an baka shi ko kuma in kana mu'amala wato ya kai makuran abin kunya da faduwa a wai wani ya haince wani ya koyi wani abu daga dukiyar wani wanda ya amince da shi wani abin kunya ne a gurin kafirai a wancan lokaci ko yanzu a sansanin duniya akwai kafirai da yawa waɗanda abun kunya ne a gurin su su abun da ba nasu abun kunya ne a gurin su faɗi ƙarya har yau akwai kafirai biyu a ƙasashen duniya wanda abun kunya ne su faɗi ƙarya to haka kafirai suke a wancan lokaci na annabi sallallahu alaihi wasallam tare da dukkan gaba da suke da annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba sa ƙarya za su faɗi magana kawai cewa eh in sun faɗe ta da gaske ne don haka kafircin da gaske suke yin kafirci eh to a yau sai aka wayi gari musulmi zai ƙarya musulmi zai ha'inci musulmi zai karya alƙawari musulmi zai zalunci to duwai nan ɗabi'un da kafirai ma suna jin kunyan yi musulmi ya zo yana yi to me kake tsammani ya za ka yi ka canja a katun kuɗi a sayi a tabi hasara a wannan zamani ai abu ne mai wuyan gani kana tun kuɗi ma gobe ma zai sake in ka tun kuɗi da safe da yamma zai sake kawai sai ka ji cewa in ka yabi ba ka daina mu'amala da shi ko kuma a sai ka rasa yaya za ka yi ka yi amfani ma da wata aya a matsayin na kayi imani da ita ka yi imani da ayan amma yaya yanzu yanzu kamanta ta a cikin al'ummar yau a wannan society ɗauko ayan ka yamma ne ta ga ka rasa da za ka yi ta ina za zaka doso kai wannan ba karamin wato tashin hankali ne a ce al'umma waɗanda musulmai su ne majority a wurin da ake rayuwa amma ka rasu yadda za ka yi ka kawo aya sai aiki a fassara a yi bayani a yi menene mutane a shirye suke kawai da abin da suka sa a gaba ko duk abun shine abun duniya abun da kawai ya shiga zuciya ya zauna shine abun duniya in kaga an karya alkawari akan abun duniya in kaga an yi karya abun duniya in kaga an ci amana abun duniya sannan mutane wato da karya da yaudara ya abuna yana bada wato a irin a wa'innan kwanakin daga wata ɗaya zuwa yanzu ina mamakin mu'amala da mutane mu yi magana da su a yanzu mutum ya yi magana kuma da wancan wanda yake tsammani ka gaya masa gaskiya ku zauna ku tattara ku e abu kaza gaskiya shine gaskiya abu kaza shine ku yi ittifaki wannan mutanen za ku tashi sai da aka zaba fa a zauna a yi ittifaki e gaskiya abu kaza shine gaskiya amma mutane ko su koma su su faɗi wani abu kuma suna gani abu da kun yi ittifaki wancan abun kar a yi mutane ko su tashi a cikin ku kuma su je su ayi wannan abun abun tsoro ne abun tsoro ne me ake me ake so a cimma me ake so a yi wannan sannan ka zo gaban mutum ba za ka gaya masa haƙiƙanin gaskiyan abun da kake ganin shine maslaha shine abun da ka yadda wani ka yadda eh ma yadda eh ma yadda kuka ittifaki mu isar masa da saƙo cewa wannan ita ce maslaha wannan shi ne gaskiya sai a kasa manzo gaban sa sai a faɗi abin da yake so wannan ba ba daidai bane to wannan ɗabi'a ta mu ta sa in kana so kai amfani da aya masu sai ya za a yi amfani da aya ma'ana akan al'umma Allah subhanahu wataala ya ce idfa billati hiya ahsanu sayyi'a su kuma kowa bai shirya eh ayi amfani da ayan alqur'ani ba kuma mu ne musulmai alqur'anin namu ayoyin duk mune ake bukatun mu yi amfani da su babu wani wanda muke jira ya zo ya amfani da wannan ayoyin mu ne aya ɗaya bayan ɗaya harafi ɗaya bayan ɗaya duka namu ne kowanne a ciki ana bukatun ka yi amfani da shi sai dai in gurin aikinsa bai zo ba amma in dai gurin aikin zo kawai ka ɗauko ayan ce ka yi amfani da abin da ake so ke to yau wannan abu ya zama mawuyacin hali mai wuyan gaske wajen ɗauko aya a yi amfani da ya mana wahala saboda haka eh, wajibi ne a gyara ɗabi'u sosai don kar mu je jikunya kunya yawa kar a ji a ji kunya a lahira don ba wai da baki bane magana inda addinin musulunci kawai ka zo ka ce kai musulmi ka tafi ne ai annabi sallallahu alaihi wasallam da bai kamata ma ya aiki ba da kawai sai kwanta ya huta amma ku duba yanda yake gwagwarmaya kan lahira ya fi kowa tsoron Allah sahabbai wanda suke tare da shi in imani ne su sun imani amma suna gwagwarmaya suna aiki da dukiyoyinsu da gabansu da jikinsu ba su huta ba har suka bar duniya babu rana ɗaya da suka ware ta hutawa in dai akan addinin Allah dare da rana aiki suke kuma wa qulubuhum sukatan suna cike da firgita annahum ila rabbihim raji'un za su koma ga Allah mu kawai sai sai ka ga abinmu yana da wuya don haka ayoyi sun ƙi su samu da abin mun ƙi mu tasu a cikin rayuwa ayoyi ba sa shiga cikin rayuwar mu su canja ko kuma su shiga wani bangare wani wani bangare kuma mun juya kawai sai mu aje ayoyin alqur'ani ba haka bane kawai udkhulu fi sinnika ko udkhulu fi sannika musulunci da gaske ne kawai ake Ba ka da wata rana da za ka juya ka ce to yau kuma bari ni kan abu kaza eh, wani mu dan hakura da musulunci haba. sai ran da ka bar duniya ko ka bar duniya in ka tafi da musulunci to sai Allah ya tada kai kana musulmi in ka tafi da musulunci sai a tada mutum yana musulmi amma in akwai ran da mutum yake fasawa ya hakura ya ce bari yau yayi kaza baka san a ah, inda mutum za a cika ba shi yasa ake samun su'ul khatima wani sai ya haƙura yana cikin ƙoƙarin sai ya bar musuluncin yau gari ya yi wani abu na sharholiya a wannan sharholiya ake khatimansa shi ke na yi magana ta baki su'ul khatima ke to abuna hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana wa inna inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-janna hatta ma yakuna bainahu wa bainahu illa zira fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhulaha shine su'ul khatima fitnatul mamat don haka alqur'ani yana bukatan aiki Allah subhanahu wataala ta idfa lati hi ahsanu sayyi'a Allah ba mu ikon aiki da shi ka tunkuɗe mummuna da kyakkyawa a ko ina ne a ko da yaushe yawanci ko da dai ba zai yi ba a rinka yin iya kokarin abin da zai yi in nan maganganu ne in sauran abubuwa ifa abin da fiye a sanin sayya nahnu a'lamu bima yasifun Allah ce mu muka san abin da suke sifanta ka da shi za su faɗi abin da suke faɗa a game da annabi sallallahu alaihi wasallam amma Allah ya ce masa ya dafa abin da ya sanar sariya don haka ai sai mutum yayi hakuri yayi iya abin da zai iya yi gurgurdon abin da zai iya yi a Allah ce wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin ka ce ya ubangiji a'udhu bika ina neman tsarinka min hamazati shayatin daga fisgan shaytanu hamazati shayatin shaidan yana fiskan mutum a kowane lokaci shi shaidan in kaga ya bar mutum to an cire ran mutum ne sai in mutum ya zama gawa gangan jiki bare ko lokacin da shaidan ke bari mutum amma shaidan yana da hamazat wasu fassara ana fassara da cewa wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin shine wato abu ne. shayatin aljanu waɗanda suke a wato fisgan mutum ta hanyar cutar da shi cutar da mutum ɗan adam wato a rayuwarsa ko a lafiyarsa ko a wani abu na mutum yana neman tsari daga wannan ko kuma hamazati shayatin kau da mutum daga addini wato shaidan yi ya samu iko akan mutum ya kawar da shi daga addini ko ya kawar da shi daga aikin alkhairi zuwa ga miyagun ayyuka ko ya kawar da mutum alhali mutum yana na kwari ya sa shi cikin wani hali kowane mutum sai shaɗan ya zo yana neman kawar da shi kowane mutum a kowane lokaci wani sa'i zai zo hamazati shayafin suna zuwa wa mutum in aka zo harkan kuɗi wani sa'i in aka zo harkan bayani wani sa'i aka zo harkan mu'amala wani sa'i aka zo harkan wani raba wani abu wani sa'i in aka zo harkan mata za hamazati shayatin babu wani dan adam face shayatin suna zuwa gare shi akan inda yake da weakness inda yake da rauni inda mutum yake da rauni ta nan shaytanu suke zuwa wani yi rauni mutum yana zuwa akan mata ne ke da kawai sai su samu dama su sa mutum ya shiga wani rayuwa da mata wato ta bangaren shashanci da fasikanci wani ta yi a kan kuɗi sa mutum ya shiga wani bangaren rayuwa ta hanyar mu'amalantar kuɗi da ba nasa ba ya ci amana wani sayi ta ci kowane abu ne mutum da inda suke zuwa masa haka Allah subhanahu wataala yake gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba Annabi sallallahu alaihi wasallam amma aka ake cewa ya nemi tsarin Allah shi za ake so a yawaita addu'a rabbi a'udu bika min hamazati shayatin wa a'udu bika rabbi an yahdurun rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun saboda ko ya kake baka ji karfi yanzu shedan yi juya ka ko ya fige ka ya saka a cikin wani abu daban da zaka ga mutum in sai an fige shi a wani hali an sashi cikin wani hali saka cikin wani hali ko ta hanyar mu'amala da da da mata ko ta hanyar mu'amala da wani abu da haka ko matsayi ko wani abu kawai sai shaɗan ya ya ya abuna ya ya ya sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa ya nemi tsari wa a'udhu bika rabbi an yahduru ka ce ina neman tsarin ka ya ubangiji an yahduru kar shaidanu su halarto ne domin kar su zo ya fi sauki yawa a ce ba su zo ba don shaɗan in ya sa mutum a gaba shi iya kokarin sai ke shaidan baya gajiya kuma shaidan yakan sa mutum a gaba tun daga aihuwar mutum yake bibiyan mutum ba ka ganin abin da yaro karami yanzu ka tawaje ana koya mutum ashar ko dan shugaban ashar ne ya ta koya masa dan sa ashar ko ne koya dan sa ashar so yake dan ya karanta qur'ani in dai musulmi ne komai shaidanarsa zaka yana sha'awan dan sa ya dan yi wani abu na alkhairi to amma ya iblis zaka ji wani yaro in ya kunduma a shar sai mamaki wa ya koya mata iblis ka ce ganin ana koya wa yaro rawa Kuma ana sa kiɗa a rediyo kawai sai sai kaga yaro ya gane kawai abin da ya dace da wannan abin ne rawa kawai sai kaga ya dace bai iya tafiya sosai ba ya kaga yana jijjiga jikin ba uwarsa ta koya masa ba baban sai koya masa ba kawai saboda harka ta da. ka taɓa ganin ba ƙoƙari ake yaro ya ci abinci da dama ba amma yasa kullun da hagu yake mara sunan zo cin abinci kawai sai ga yana ci da hagu ku yi ku yi ku yi to ba ka ji a irin wannan kullun ya sa hagu ka sai cire ka dama ko ka kama hannu ka abunan ba za ka gaji ba iblis zai gaji ba shi ne ke bibiyan sa ya kai shi hannun hagu din ya ci abinci kai kuma da kaide shi shi iblis ba nasa bane kai kuma naka ne to saboda ba za ka fasa ce masa ka ci da dama. kofin ruwa ka riƙe da dama abu kaza komai rike da dama karka gaji da wannan yanda iblis bai gaji kai ba za ka gaji ba to shine wa a'udhu bika rabbi an yahdurun shi iblis kullun yana halartowa amma ka roki Allah kar ya halarto to inda iblis ya fi illa mutum lokacin da ya taso ya girma ya abuna ya zo matsayin da ya kamata a ce akan shirya yake kuma a ce yau baya kan shirya ko mutane da yawa waɗanda ya kai a ce mutum yanzu ya dukufa kawai banda lahira ba abin da yake tunawa wani za ka samu Allah ba shi matsayi ya yi aiki har ya ya aje aikin da kansa ya yi ritaya amma har yanzu ba Allah ke tunawa damuwarsa kawai a zuwa ba shi labarin wani abu yana jiran gulma yana jiran wani tsegumi ko tsegumin da ya shafi gwamnati ko tsegumin da ya shafi wasu abubuwa yana zaune kawai abin da ya iya karantawa jarida amma ba ƙur'ani ba ba ƙaramin kuskure ba ne ba karamin kuskure bane a lokacin da mutum ya kai har ya aje aiki idon su glass ne ba za su dauko amma glass din duba jarida a yanzu kana musulmi wace jarida kuma za ta gaya ma da za ta gaya ma ba abin da za ta gaya ma inda jarida ne sai labarin wasu yara kanana wanda suke kasa da kai a shekaru wanda su suke juya gwamnati yanzu ka kyale su kawai sai kana ci baka sanya da za a kare ba yau saura kwana nawa saura saura saura numfashi nawa ya saura kana kana tunanin jarida ko kana tunanin wasu abubuwa kawai ka kare rayuwanka alkhairi mafiya yawa in ka dan fito inda masallaci kusa ka shiga in kuna zauren ka kusa zauna karanta alqur'ani wuridi ambaton Allah a babu ne saura sai wani abubuwa in Allah ya taimake mutum sai ya cika da haka ya samu husnul khatima ai roƙon Allah a samu tsayin rai to wannan shine muhimmin abu amma rai kuma da da wasu abubuwa na shagoliya babu babu amfani wanda mutum ya koma ga Allah da wuri in dai zai kare ne da wasu abubuwa to in aka ce shedanu sun halarta wa mutum a lokacin da yake da shekaru da yawa a duniya suka kau da shi daga aikin alkhairi an baton Allah tsayuwa da jajircewa ya koma wasu abubuwa to gaskiya wannan shi ah, akwai akwai akwai kasu a rayuwa Allah ya kiyaye don haka Allah subhanahu ta'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsari annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda shedan din ma tsoron sai bai isa shedan ya samu guri a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana wannan ana nusar da al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam ne musamman mu a yau da muke rayuwa mu a yau da muke rayuwa mu ne muka tantanta mu nemi tsarin Allah daga sharrin shedan mu ka fi kowa tantantan wannan saboda mu ne muke kusa da shedan ne mutane ma da muke mu'amala duk mun kusa mu zama kar dai mu ce mun zama shaidanu amma dai gashi nan abubuwa ba aikin shaidanin yawanci muke yi ba aikin shaidanin yawanci ake sai dai kawai wanda Allah ya kiyaye Allah subhanahu wataala ya ce wa a'udhu bika rabbi an yahdurun ka ce ina neman tsarin ubangi ina neman tsarin ka ya ubangi daga halartowar shaidan har kana bacci shaidan shi jira yake kawai kana farkawa ya halarto kana bacci mai ta kuma mafarkin sakon Allah a farka da sakon Allah don shi ya farka yana tunani ya gune an raba wani kuɗi da shi da ba nasa ba duk irin wani na abubuwan sai ga eh, abin harka ta shedan Allah ya kiyaye na Allah ta hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarak wannan shine matsalan fitnatul mamat hatta idza jaa ahaduhumul maut har lokacin da mutuwa za ta zo wa ɗayan su da can a duniya tsawon shekaru da aka ba mutum bai tashi ganewa ba sai mutuwa ta zo mutuwa ta zo mutum ya tabbata yau lahira za a yi dukanmu nan babu wani mutum face mutuwa za ta zo ba to kar mu jira sai ta zo kafin a yi aikin alheri shi ne in iblis in shaidanu suka zo ma'ana suka halarta wa mutum to za su hana shi aikin alheri har sai lokacin da mutuwa ta zo wa mutum qala sai ringa ta rabbi ya da ubangiji da ni ya da ni duniya wai yanzu da mutum ya shekara da shekaru yana duniya an yi wancan da shi an yi wancan da shi an yi wancan da shi sai yanzu tukunna mutuwa ta zo sannan ringa tunanin wai da shi la'alli amalu salihan fi ma tarat zan ya in an ni ya ubangiji ina ga akwai alaman zan yi aikin kwarai cikin abin da na bari ban yi ba yanzu zan yi a maida ni a ni zan yi wannan lokaci ya kure lokaci ya riga ya kure shine Allah subhanahu wataala yana gaya mana ne mu yi taka tsantsan kafin lokaci ya kure in shedanu suka halarta wa mutum suka hana shi aikin alkhairi in fa lokaci ya kure babu wani mutum faci zai nadama in an zo daukar rai har mai aikin alkhairi yakan yi nadaman da yayi da yawa mai aikin alkhairi ba in ka ce ah, abu kazan nan ma ashe da ana ƙara faɗaɗa shi abu kazan nan ma ashe da na yi kaza abu kazan nan ma da na bayar abu kazan nan ma da na shigar da na yi kaza duk wannan mai aikin alkhairi kenan yana rena abun da yi balle wanda shi ko ba aikin alkhairi ba shi kawai zai rinka cewa ne ame da shi ame da shi ya koma gida ya tana nurar da wala nukazziba bi ayati rabbi. eh suna cewa ya kai su ame da su ba za su kare ta ayoyin Allah ba yanzu ba. ina Allah subhanahu wataala yana gaya mutane walau ruddu la adu limanuhu an da za a ne da wanda suke aiki mummuna wadda ba su ka ba sai mutuwa ta zo da za a ne da su ma ina da za su sake aikin da za su yi ne na mummuna shi yasa yau mai ake ba da ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lamta takun amanat min qabl in aka ce ranar da aka fara ganin alamomin tashin alkiyama masu girma to duk wata rai da bata yi imani ko ta aikin alkhairi ba to yanzu in ta ba zai amfani ba hakanan in rai ya je gargara an tabbata yanzu tafiya za a yi kuma da ba aikin alkhairi shi yake ba yanzu babu wani sauran aiki alkhairi kuma da zai amfani shi ne irin wannan nadama ya mutum zai rinka cewa a ne da shi la'alli amalu salihan fi ma tarak Allah ce kalla ina innaha kalimatu kawai magana ce huwa ha yake fada kalma ce kawai yake fada ta ne da shi ina yaushe kuma za a ce walan yu'akhiru Allahu nafsan idza jaa ajalu an ba mutum awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara وجاءكم nabi Allah zai ce wai ba mu rayar da ku bane tsawon rayuwar da wanda ma wani ma ba zai iya cino ma shekara wai a duniya ba duka wannan dama ce ta ayi ayi bautar Allah dama ce ta yi aiki dama ce ta yi aikin alkhairi saboda za a zo wata ranar da duk wannan dama za ta kubuce Allah subhanahu wataala lokacin da suke bukatun a da su zai rinka tambayar su ba mu rayar da ku ba tsawon shekaru wadda wani ma ba zai iya tuno shekara nawa yi ba wani ba zai tuno maka ba kai ma ba za ka tuno ba Allah ya ce kalla ina innaha kalimatu kawai kalma ce huwa ha yake fada wai ame da shi a wa min wara'ihim barzakhun Allah ce bayan mutuwa wannan in an zo daukar rai ne mutum zai rinka cewa ame da shi sannan wa min wara'ihim barzakhun bayan mutuwa din kuma akwai barzakhun wato gurin wato jira ne kabari gurin jira ke duk wanda suka rasu ke gina cikin kaburbura jira suke duk wanda zai rasu a kai shi gurin jira ne barzakh baina hayati duniya wa nisa, tsakanin rayuwar duniya da tashin alkiyama an ambace shi barzak saboda rayuwa ce wacce ake yin ta daban da ta duniya ba za a zo a kira mutum a je wani guri a zauna a yi kasuwa ko a yi ciniki ko a yi wani ba zai taɓa yin wannan ba ba ga makabarcin nan ba kusa kusa da mu amma babu wani abu da zai zo yanzu ka taɓa ganin wani ɗan siyasa ya je makabarta yana yana neman ƙuriya su ai rayuwarsu ba wannan bace ba za su taɓa tasowa su ba da ƙuriya ba da wane da wane da wane duk suna ta amma yanzu ba su ba rayuwa iri ta duniya babu wanda zai je makamarta yana talle duk tallan a cikin gari yake karewa wani ya shiga makabarta ya talle sai a ce ya tabbata don ya tabbata ya je inda su rayuwarsu ba ta duniya ba ne babu da za su saya ba sa bukata shi yasa da za a binne mutum da buhun kuɗi an yi asara rayayyu sun yi asara don baya bukatan kwabo abinda kawai ke bukata al'amalu salih aiki na kwarai a cikin kabari ba ba abin da zai amfane shi ji daɗi ya ɗebe masa cewa sai amalin salih aiki na kwarai doka in matattu in rayayyu suka ɗau kuɗi suka binne wani saboda yawan kuɗinsa a ce da Allah mulan kaɗan ya je a sa shi da shi a kabari ko zai ga wani abun saya an ɓata kuɗi an yi asaran kuɗi don ƙasa kawai za su zama ba ruwansa da su ba ruwansu da shi shi ma to saboda haka hayatul barzakhiyya wato rayuwar barzakh rayuwa ne wanda ba irin na duniya ba amma kuma ba a je kuma an shiga aljanna an gama ba ba kuma shiga wuta an gama ba don haka shi yasa Allah ya ce wa min wara'in barzakhun ila yawmi yub'athun bayan su shi barzakh rayuwa ne na bala'i ga wanda bai yi aikin alkhairi shi yasa eh, daga ran da aka sa mutum a cikin kabari ana yana ji wane sa sa kasa anan kusa itace anan ku yi mai anan ku yana ji ai lokacin da aka dauke ake tafiya ake cewa qaddimuni qaddimuni ku yi sauri ku kai ni ku yi sauri ku kai ni babu wanda bai jin sa sai aljanu da mutane su ne kawai ba sa jin magana amma yana cewa qaddimuni qaddimuni dabbobi suna ji dabbobi suna jin magana har sai dabbobi sukan yi tsun in an zo wucewa daga tun daga cikin gida wani sai dabbobi sukan bazama in an zo wucewa daga an zo wucewa daga sun bazama suna jin mai wani kururuwa yake ya ha aina ta zabu na biya. ya ha aina ta zabu na biya. wai kaitonsa ihu sosai wanda ba taɓa yin irinsa ba irin wanda bai taɓa yin irinsa ba zai rinka ihu su ce wai ina za a kai shi ne ya yi suwa ne da wani za su kai shi guri kaza ya yi za a yi kaza yana irin wannan ihun haka za a rinka tafiya amma mutane da ke ba sa ji sai tafiya kawai gobe ma in wani yara su a ɗauka a kai jibi ma in wani yara su a ɗauka a kai har a zo kan mai ɗaukan shi ma a ɗauka to in an kai mutum ya koma hayatul barzakh hayatul iya shine Allah ya faɗi wa min wara'ihim barzakhun bayan mutuwa din kuma tare da su sai barza wata za a je a zauna a jira ana tsakanin rayuwar duniya ta kare ba ita ba sakewa har abada wanda aka sashi a kabari ya gama rayuwar duniya har abada ana cire ran mutum to ya gama rayuwar duniya duk abu na duniya ba nasa bane ko ka kwantar da shi akan gado ko ka kwantar da shi akan dakali ko ka zuba masa ruwan sanyi ko ka zuba masa ruwan dini ko ka soka masa allura ko ka cire masa babu wannan shi babu amma za a dawo masa da ransa a ɗauke shi a kai shi cikin kabarin yana jin mutane duk abin da suke yi da komai ɗinsu in an gama tafiya da suke rigibin tawowansu yana ji amma kaga ba zai taso ya biyo su ba saboda shi ya gama wannan rayuwar duniya ba shi ba dawa ba zai zo ya biyo su ba ba zai yi magana da su ba ba zai ce to sai an ji man da kun kawo ne ba ba zai faɗi wannan wannan cewa sai an jima amma magana ce ta rayuwar duniya wannan cewa sai kun zo magana ce ta rayuwar duniya amma suna ta tabbatar in mutum je makabarta zai sallama gare su assalamu alaikum ahlal diyar min al muslimin wal mu'minin ghafara Allah lana wa lakum kaga wannan addu'a kake musu ya kace musu assalamu alaikum suna jin assalamu alaikum wa rahmatullah ahlal diyar min al muslimin wal mu'minin ghafarallahu lana wa lakum suna jin daɗi suna jinka ka zo ka musu sallama kana tafiya tsakanin su amma za ka kira wani ya ansa babu yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laula Allah ta dafanu da da'autu Allah an yusmi'akum min azabil qabri ma asma da ba don ba kar ku gunne juna da na roki Allah ya jiyar da ku wani abu na azaban kabari da ni nake ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana ji shi yasa yace waɗancan kaburbura guda biyu ana azabtar da ma'abuta su lokacin da ya wulga da wasu kaburbura guda biyu sababbi da aka bunne to shine umin wara'ihim barzakhun hayatul barzakhiyya shine a waɗanda suke ba mutanen kirki ba za a rika bijiro musu da azaba ta wuta sannan kuma da mummunan aikin nasu shi zai zo a sifa mummuna yana yana taya su zama kullun yana suna razana suna cikin bala'i ne annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya za a riga bijiro da su rayuwar wato barkar kaina wato ana azabtar da su da azabar wuta ana bijiro musu safiya da maraice wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab kaga wa yawma taqumu sa'atu wancan annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya ya nuna kafin tashin alkiyama shine hayatul barzakh sannan wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun shine hayatul barzakhiyya shine hayatul qabr hayatul qabr wani yana cikin ni'ima a cikin kabarin sa kabarun ne taqallabu fil na'im wani kabari yana cikin ni'ima in aka binne mutum duk matsin kabarin da aka kwantar da mutum a gefe guda idan mutumin kirki ne yanzu nan za a bude kabarin ana gama bunne shi shikenan kawai za a yi masa tambayoyi dama da an gama binne ko ina ya bunne sai tambayoyi tambayoyi ya amsa ya amsa shi ke wanda mutumin kwarai ne shi sai a tura kabarin ta yamma ta gabar ta kudu ta arewa da ta sama shi kenan haske kuma sai haskaka kabarin haske ya fi ya fi hasken da yake samu na duniya na duniya ba ana ɗauke wuta ma wani sai a zauna a duk to can za a masa buɗe kabarin sannan ga haske sannan ni'imar aljanna yana zuwa za a haɗa shi da ni'imar aljanna mutumin ke yana shan ni'imar aljanna yana yana cikin kabarin sa don haka zai manta komai na duniya la khawfun alaihim wa lahum yahzanun la khawfun alaihim wajen tsoron me za a bari a baya duk wanda zai rasu yakan tuno in magidanci ne mai ƴaƴa yana tuno yaransa yana tuno abun da zai bari yana tuno dukiyoyinsa yana tuno abubuwa da yawa sannan yana fargaba na abun da zai tarar a lahira to amma mutumin kirki la khawfun alaihim wa la hum yahzanun ba za su yi bakin cikin rabuwa da abin da za su bari a duniya ba sannan kuma ba za su yi fargaba na abin da za su tarar a lahira ba abin da za su tarar a lahira shine aljanna ba fargaba a cikin wannan Allah samu samu haka abin da za su bari a duniya baya ba su tsoro ba za su yi bakin ciki don sun san Allah zai yi tawallin wannan Allah zai nuna musu yasa mutumin kwarai in zai tafi ana nuna masa cewa abu kaza da abu kaza kar su tayar ma da hankali Allah zai jibinci wannan al'amari mutum Allah ba zai jibinci al'amarin ka ba sai ka zama kai ma ka jibinci al'amarin Allah lokacin da kake rayu kayi wannan kayi wancan kayi abin da zaka iya to ran da zaka bar duniya Allah zai kwantar ma da hankali eh, shi yasa innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaikatu Allah takhafu wala tahzanu eh, kar ku ji tsoro wala tahzanu kar ku yi bakin kar ku ji tsoro game da abun da za ku fiskanta wala ta zanu kar ku yi bakin ciki abun da za ku bari a baya a nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah eh mu ne majibintan duniya da lahira a lahira muna tare da ku a duniya muna tare da abun da kuka bari ba matsala idan an ga mutum wannan shi shikenan sai har a dauran sa yana cikin nutsuwa saboda dama ne dole za a je lahira to ya ga kuma lahiran ba matsala dole za a bar abu wasu sun barka aikai ma iyayen mu ba su barin ai wata nan dole kai ma zaka bar wasu abubuwa baya ko ya za a yi sai ka bar abun da wani abu da kake da alaka da shi sai ka bar shi ko shekara nawa zaka yi a duniya a baka shekara ɗari da wani abu in ka zo mutuwa sai ka bar wani abun da baka so ka bar shi ba to dole sai an yi wannan to don kai ma wani ya bar ka sannan tukuna ya to kai ma za ka bar wani abu to lokacin wannan bari din da kuma fuskantar abun da za su fuskanta to za su samu sauki Allah subhanahu wataala mala'iku za su yi mutum albishir babu babu damuwa cikin haka don ka Allah subhanahu wataala ya samu dace Allah subhanahu wataala ya ce wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun bayan mutuwa kuma sai kuma barzakh shine kabari ila yawmi yub'athun inda za a zauna zuwa ranar da za a tada mutane in an yi busa cikin gaba kuma sai tashi shine Allah subhanahu wataala ya magana fa idan fi khafi suri nan kuma tashi kenan lokaci bai yi ba saboda haka insha Allah ta'ala anan za mu tsaya muna raye sai mu shiga cikin kuma bayan an mutu sannan an yi kwanciyar kabari to sai kuma tashi tashi tashin alƙiyawa duka wannan Allah yana gaya mana ya jera su gashi nan nan mutuwa sannan sai wa min wara'ihim barzakhun sai maganar kwanciyar kabari to na karshe kuma sai a tashi kuma a tashi a yi hisabi za a yi busa a tashi a yi hisabi kowanne ɗaya bayan ɗaya don mutane su yi imani a gyara aiki a gyara aqida a zama mutane da kware Allah ya samu mu dace wallahi wa'ala insha Allah muna rayu lokacin da ba za mu ci daga inda muka tsaya muna fata Allah ya samu dace أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم Allah ya fara sadaka Allah ya fara da albarka da lafiya ya Allah ya kan so Allah ya Allah da ya da aiki ya na a wajen السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan bayan Allah da suka turo masu neman aiki Allah ya azurta su da aiki mai albarka su neman aure Allah ya azurta su da aure mai albarka waɗanda suke da juna ko kuma iyalin su suke da juna muna fatan Allah subhanahu wataala ya ya sauke ta lafiya ya azurta su da zuriya tsayi ba sauran waɗanda suke da irin wannan uzurori muna fatan Allah ya sauke su lafiya ya ba su zuriya tsayi ba wadda suke abuna fama da harkoki kowa da irin addu'ar da ya ke bukatun bayin Allah su kiya shi muna fatan Allah subhanahu wataala biya mana bukatun mu da gafarta mana kulakulan mu ya yafi mana zunuban mu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اغفر لنا أمورنا إنك على كل شيء قدير اللهم بارك لنا في شهرنا هذا ومن علينا بصيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه لا أزل سامو da ayyukan alkhairi a wannan watan mai albarka da samuna daga cikin waɗanda za a yanta su mu da iyayenmu Allah ya yanta mu daga wuta zuwa aljanna da kakanninmu Allah hada mu da su cikin jannatul firdaus Allah ya daga cikin wanda Allah zai yanta su da zuriyarmu da iyalanmu Allah shiryar da mu ya tabbatar da mu yanta mu daga wuta zuwa aljanna tare da Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana kurakuran mu ya yafe mana ya azurta mu da ikhlasi ya sa ayyukan su zama karbabu innahu ala kulli shay'in qadir Allah ya tsokar mana da ni'imarsa a gidajen mu ya tsokar mana da ni'imarsa a wannan gari namu na Gombe da sauran garuruwan musulmai baki daya Allah subhanahu wata ya ba mu shugabanni na kwarai wanda za su shugabanci da gaskiya da adalci da rashin cin amana mutane da yawa sun a aje hotunansu Allah ya zaɓo mana na kwarai Allah ya sa duk wanda yake da nufin alkhairi kuma zai yi alkhairi Allah ya tabbatar da shi wanda yake da nufin sharri ko azurta kansa ko ɗaya dukiyar talakawa Allah karka ba shi nasara da da izan ka inna ka kulli shay'in qadir ya Allah talakawa muna cikin bukata ya Allah talakawan Najeriya talakawan jihar Gombe muna da bukata muna kai kukanmu zuwa gare ka ya Allah ta ko ta wani bangare ya Allah muna roƙonka ka shugabantar da waɗanda za su zama alkhairi da rayuwar mu duniya da lahira waɗanda ba za su ɗebe dukiyar talakawa za su yi aiki da dukiya wajen cin nasarar talakawa su samu abin da zai amfane su ta ko wani bangare na rayuwa wanda ba za su yi almabazzaranci da dukiyar talakawa ba Allah ka tabbatar mana da su Allah subhanahu ta'ala ka kawar da duk wanda suke da nufi ta munana waɗanda suke nufin a ɓata ko nufin handamewa ya Allah ko a yi nasu ce Allah ka kawar da su ka kawo waɗanda suka fi su alkai Allah su subhanahu wa ta'ala kai muka dogara gare ka ka ala kulli shay'in qadir ya Allah ka isan mana ga wanda ya gagare mu wanda zai zama ƙarfin kafa ya Allah ya kai komai a gurin ka ba kana da ikon kawar da shi cikin ƙasa da kiftawan ido Allah ka kawar da shi wanda yake da nufin alkhairi Allah ka taimake shi wanda suke da nufin gyara Allah ka taimake su اللهم إنا نتوكل عليك ونشكو بثنا وحسننا إليك ونعلم أنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا سامع الأصوات يا مجيب المضطر إذا دعاه يا كاشف الغيوم والحنون نتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك يا ذا الجلال والإكرام إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك